وقسم على عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق الأرض شقا فأخرج به أزواجا من نبات شتى هو سبحانه وتعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يجيب عن علمه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى سبح له السماء وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له البحار وهيتانها وسبح له الأنهار وأسماكها وسبح له الأرض وسكانها وسبح له الحب والنوى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من كلة وموجود لا من علة وغني لا من هاجة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام تقي الدين أبو الأباس أحمد بن تيمية الحراني شانا لندرسين رمضان ألا إن شاء الله تعالى نادا نقول يكوين راو كميلا ألا ندير أسوزو ألا أنو هنا نكون نمر كميلا ندير السلالة ميتواغ أورزو ألا دوني مندير كميلا إنجليوا أتشانا ندير إنجليوا ندير سرو ramadan da ku miyan loko wun sa duniyar dion fidon loko ya kan som hijriya yalan jirewono a tilojin miyan loko a rakan da kan ta kan diyo mai, sa do indin fidon loko indin som miladiya na isa darasi da ku tun zakan miyan loko diyo ne ya tunga gana shi? darasi kitabu shima ne kurusuro modo adon au azkar don shara'i sakirina ba kame sha salin suro salailan شيلان كراي مرينتو مغانا دوال استفتايلا حديث جبير ابن مطعم من إن شاء الله تيان بسم الله الرحمن الرحيم ابن تيمية قلنا عليه رحمة الله وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وحمزه نفخه الكبر ونفثه الشعر وحمزه المؤتة حديث شارع imam abu dawud sharewa yanzu rahmatullahi ta'ala alaihi jubair ibn mutu'im min jubair ibn mutu'im sawa kwabarai jubair ibn mutu'im sawa musulmtun zerin kwabara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kriyu badarila kriya kada kararo su tana kirdiya kalaro chitaya eh? dai kinga mi worma jo kirdiya duro nduyai suro amsa tana adedal yanzana mbeyima aw bazu ndunzuyai mbeyima raksi su kunguna fizu sha su mole jin warma worma zo ada shima worma tudai sawariya lan kengai mi sudan namadin na umar ibn al-khattab bo zaka ga mai ganazin na abubakar ne siddiq bo zaka ganazin asara badar rarin furzina badar ya ta yana harin a yi dayan galau da sauri kudo wani ya na umar ya bura mana ya jau duk sono Samma ma ya jau wani sai Samma ya je ya wani wai durin da ya so ya yi wani rumi wani ya? biyanyalle jeya kriyagare ga noza, ande zoro Ajin ala leze ya numara break time maro noza ande ala le ma bunde sono ende noza ona sai na bakare ada kai sawo do kai ya zauro kaziya abakare wani yayi wani yaje ende wani muslim zai ne a bari bari ko jaya wani muslim wani yaje ende biya fida gana ya kunan zafi zan leze ya zo kunan ya nufan zaya Kuru rama adin ne soriya bari muslim zai wani fabara ya e, ra'uhun rahimu hmm. da ya sauri abubakar ya e rishi masa wari yoro sumo warmajowa da yoro duya ya e isi kuna mayan yi kama rafi dafi ne ne kuna bayan amnum so yi sanyi rafi dafi zai yanya gwazale za a da yoro warmajo da ya jubair na mutu imdi yan zana satana surutun warmazana fangone ya madinar da yi yanzu ana fida fizu moro kedo sai sama dinar yana den loktu salamu yiru ka kallan kedo ko bara di zana sarjin lando kedo wurukan gaya mai alamna kamoniya wa tur wa kitabin mastur karajin lan kedo shi a kirri sadin da yasu kara ko bara sarjin surar karajin isu kula ayadoi am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shari kere yan kala gazo kono wallahi ma khuliqu min ghairi shay'in wa ma khalaqu anfusahum wa wallahi ay maban halaktai kalan zai halaksai aya da koro surna da am khuliqu min ghairi shay'in gali ala warin ala rawo sai da khuliqu min ghairi shay'in ay mabala nan kawai bero wallala numa sai halaktan so ba biya kawai ya bero wallala awala mo se hala sunan be ma awashin wa sha awta sandana na A yi ma ba kawai be gaiman man bero walla na am humul khaliquna rasa yi makalan za halaksa aya nan ga ciro ya da shi kirdi da sunu kai lalle ma ay ma ay ma balan alaktai kalan za halaksa ya sau aya ne muslim gono sau aya ne lan jubair bin mut'im muslim gono har guljin dono wallahi ma sami'tu ahadan ندوما فانغانا بصرو على واي الله ألذ وأحسن الصوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كم كو كجيا كو تم تم مكراجن ناركو براي ركو يونا صلى الله عليه وآله وسلم ودي أرش ما جباي بنمتيم دهارنكو كو رواية سمونا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كغاية ما سالجين زورنا أرى ما كان مسلم قونا يقول نعم kangaya masalijen suruna salatan salala gare kwai salala zauro zairola salijin suruna kala kangaya mai guljin Allahu akbar kabiran du'a istiftailan kenan Allahu akbar kabiran Allahu akbar kaman da ya bi sura kammo ayi sura kurau kabiran kabartu kabiran ne gulzana takbiran kabira ga ya gulzana توكيدا نجرو كبيرا فويل كمان دي كرة زور أبي زور دي كرة والحمد لله كثيرا أذكرا زنقرا زدتا دي كمار انقورو توسنا دون سمين شما أذكر دا سنقرين شدين شما أذكر دا سنقرين وله الحمد في السماوات والأرض وآشيا وهنا تظهرون وسبحان الله بكرة وأصيلا كمارو أسكت كمارو تهيرتا شا تنغرتا بكرة سوا وأصيلا كجريارو أكيد صلاة يقرأ قلجا والتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاتمانا كمالا شتنوه كما الرجيم تراتا ألا من نفخه روكرا كمو قطوزا ونفسه كم أو كرو كم أو سمو كم ركاية تبتنزا وهمزه كما نمزولين أو واسين سمتنزالا كاتو مانغانا كنغامي قلجم حديث أري نغاو أن لفظ نزوير أذن قلت ذما سمونه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا نغسر الكواري بي حمد لبي تزبيد بي ابن حجر الأثقالاني عليه رحمة الله يقول جن تزبيد تتضمن التوحيد وتتدمن الهيللة تزبيد هيللة قدرة سيد سبحان الله قل لما ما أنا لا لا قل ما سبحان الله قل لما لا إله إلا الله قل ما تندك تهيرزنا نمادا تشميرو تهيرزنا تشميرو تهيرزنا شين goro غري أو تارو تهيرزنا بنا bana mazin يقول ترو تهيرزنا بل كم شيء ما mai يقول تيرو تهيرزنا وسبحان الله بكرة subhanallahi ala shada samanjin gurtu kuma dai kala kala nay wannay surone yaylan fa kharaja ala qaumihi min al mihrabihim fa awha ilayhim an sabbihu bukratan an sabbihu bukratan wa ashiya law asila kam law asila no fa kharaja ala qaumi min al mihrabihim fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya yu'alanna lan إشارة للتسبيح نالا بكرة وعشية لشما مالنا عليه وسبحان الله بكرة وأصيلا دون لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة بكرة بكرة وأصيلا <laughs> وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة wa asila fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun kaman da tasbih ya sandana shan zongore sandana no ay kuma mara wazu qur ay ma rabbika bukratan wa asila so kuma me ya nguro so an kajirin no shari'a wa tasbih de so an kajirin no bayan sandana kaman da sandana na وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه النفخ الكبر المؤدي إلى الكفر الكفر المؤدي إلى الكفر روكو رافوزين كارو كامرو شتني كارو كامرو روكو رافوزين روكو راري هرما كما غرد زاجي نرديرو شالا كاتا مدى تندنا سا كارو كامرو رافوزو آوار نارو ناكنا ديرو فانيميا بلا مرنبانا تنا malam boroto yana fan gol jende dai bula lara bulin no kero bulin no bula don kero ya do bula jan kam be garu kungunan za amma rokura har ma sadana ndu kojin ne da za shali wazin yi ma bozo lanjin dai malam malan da bulin sana hawar fangono malan ko kojin da shali wazin yi ko no shirli wa tajirin ga assalamu alaikum ka san kasan zan ma liwa kala kala kamara kam gana mo iri mo iri ta ma yesum gang danam da salamu alaikum ya shawara zuri bai arga arga yar sharo no mai awla <clears throat> gulu ma ma ma shanu salam salam num no ma ko tana ai ai ta mar kam da dai salam ko ne kai are wono are kai wono malam doro ni wono ni mi wono nya ano na shono nya ano ngona no boro mi no ngona dare mi no ngona boro mi nutu fakadhira نطفة كوينو دون يخرج من بين الصلب والتراي أنا بروم دريم دي جيهون روا كذيرا شي كوينو روا جمنم كوينو ونمي أنا دريم كرو كما حاليا سلومي بريا كما روم أنا شو ماشوا أرو أرو ماشوا أنا جريم أرو ماشوا أرو ماشوا أرو كلا شو ماي ناول كتبكم نقار أيوة أنا كار إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها كمان دي وانو ايرو كولار جمامان ولا تمشي في الارض مراحا وانو كلا چنين لتر نواني منان لترو كورا ديمي ايرو انك لن تخرق الارض رنم شريرينم غامبا غامبا ولن تبلغ الجبال طولا داتم كوي نازين ناو نازين با دوان كرام يو ايرو كورا دو انا كرو شتني كام فوزينا كاي سنا ونفسه الشعر وكلا السحر لا يا شعر ولا لا يا سحر ولا tatapsin kan rukuya da malamai. rukuya yaro mara kamar tatapsin kaya do yin kalange kuwa lafazwa do yin sauran haki ala yaro gana haki kwa bara yaro gana da shatan ne kan musu kiri tatapsu kan mai ya yi allan kwa bara ya katu maron au sihir mara kamar da. duk shayalan kwa bara ya katu maron wa hida da almuta kama numzolin samtanzin aw wasi wasi karo kamore koladen e solo sala elan katon lan lalle kurunga ide sandana tera zoma hadis fu ya aisha irman radiyallahu anha wa ana aisha radiyallahu anha wa abi sa'id al-khudri wa wa to ya aisha riwayatana abu sa'id riwayatana gare ga suna riwayatana kwabara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dawo jama'a lan nafsuna laylan suro sa wayna sunan gairo amuru ibn al-ans muslim duna tusim zawro chura sha kan ga ro churo non wan ga sa sawa kan ga da suro zalan sai sama man du lamba wan noro no jum baye samunna na kan ga masayin zir sai duk so sai sarana dai amuru ibn al-az hutus sha kan mai karam zuna churo ya war kan ngai mena lan woro kam sarana ba de wono amma da nge kori ke wono daw sa wa chup no sanga yesu ya rasulullah suru bozo do dinan dura ma wono shi shi magul tumaji dina duk dura ma wono dina duk ya shi mara kana wono yandu ya aisha radiyallahu anha dina duk so ya aisha ra kana wono yewi kuma ga ulmi an yas tana ya kamun guldan yiro yesu kamen yaso daw jama'a bi an ga yare yare da wuri dina dura ma kamun mi malamai macam mana sama saya kamera satu nak gaya kullum ya aisha nga wazin a ko nga ande gulungo wani abu ha no, Banzo no ko nga ando rama abu ha Banzo, an zo yo engkau abu kare engkau Bahari de no ya umar no. Engkau umar en dia usman no ya ki ro no Gua share gakin gari walla dia, ndiya shi no ya aisha deh. sha kwabara ya tsirana ya aisha Hubbu hubbuki fi kalbi kal uquda ya aisha karawom da karo yin halaksa ga naji ashin duk ada kwabara da ya shar gudun karawom da karo yin halaksa ni ran gulun baya tar ni bi da maya ana ma gulun baya. wallahi ndoro kamu da gulun mama bi da ma Hubbu hubbuki fi kalbi kal uquda كراون ده كارونين حلاك ساق نجا يرلي فاين لنا يا ايش يا شرب الجن يا رسول الله والله اني احبك والله نراك نجن واحب ما يسرك اورا ما يراك نجن واحب قربك كرو دب تيم تيم من ما سامبيا راك نا علي يا ايش يا شيخ كان مكلسين وانا عائشه رضي الله عنها وندياشن أبو سيد وغيرهما خرازانا دينارو ساقولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم للها يارو كبران كان والزنا إذا افتتح الصلاة سلك برمجن نولنا سسلك هجن نولجا دايكالا قلجن سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا شيء دعاء سلك تايغري كوارك سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ابن القيم عليه رحمة الله تركي تنظر الوابل الصيب الأذن من إمام النووي سودنا عليه رحمة الله إمام النووي قل بالجن مرارين كرانين سلا سنغيار دكسو raks muslim mai samma so na follow shilan du'a on istifta ya sidin mana imamu nawawi wattu ko zo imamu nawawi mo ma du'a istifta ya samma mustahabbi da ya wajib ga yono wattu ko zo no da yare kam da riman no ma wanda ka duk razai mamun manzo sori ma mamum da ka sasaya don mo da yare goma kaza saya karane kaza saya wade karane mi kahuru karne karane ono ane ma kuro ismu liman sare zai miya karane min masbuko wallan ma nya ka fallan ko zana awra ka indiya kinne nya ko zana da kedum imamu nawawi wa alaihi rahmatullah karane amma sai dai yakin tam liman da loktu me nyiro cin ma rangum shara karanum alhamdulillah min ma karane ni so amariman da curum ya raksu kwallu nyiro dole sita yi kallon ba ma shi da sunan mustahabi na kadura ganani miya faral da kalani alhamdu kenan imamu na wayo yadda kan mai gero ya sarijin su gero ya dole sita yi da raka buru ya jeskono au nadin kwallono ya raka kuwa yanzu turo ma a wasu na da makarohon a masanar da kalewa wani ayin sun mana kai mai imam na wayo mai kalzana سورة كتابة الوابل الصيبرة داي دعاء ركرة سبحانك اللهم وبحمد وتبارك اسم وتعالى جدك ولا إله غيره سورة دعاء وصلاة كتابة شارة القهوة بام بام سبحانك اللهم وبحمد تاهر نمي يا ألا سبحانك تاهر نما تنغر تما كمان دي تل تما أو نيسان تل تما اللهم يا ألا تل تما wa hamdika. malamai yana wawal wawul ma'iyya yana alwa'u huna wawul ma'iyya ai usabbihu kama at-talabbus hamdika. kaman ya tahirrikin kurun zongoro yakan lataro ana fa da wawun da yana wa tabaraka smuka kaman da nasu ma sun bara Wata baraka ismuka nasu ma sun bara be suwanin da kaman da ya sha bara ya sumburuna awo suwala ikilatalan battibaw awo suwala ikilatalan wushbaw ada yi don ne do kan bu mura walo ne yen suwala ibadan shi ma kan boda ban najin don Allah na shaitan ne muku sikin kan zara walo ne yen suwala ibadan shi ma kan zara ban najin awo lamar nim dimina na kap suwala da bara wal tanzarin shi ma sha ban najin amma suwala da bero walo no ma awo na su ya lazin bara da barada jimbawo wa tabarakasmu barana kamande sun baraje su kamande samma so barana ka doro nyiro shilan ala awon ne kuro shilan kango doni ada walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayajiduna ma kanu ya ya'malun tabaraka ismuka kamande suwanum samma baraya sai lafsuna وتعالى جدك أي على عظمتك كمان دي نمكم بومد هبتنا هذا معنى تعالى جدك هنا عظمة جدك أي عظمتك تعالى عظمتك كمان دي نمكم بومد هبتنا هذا فسريفا أما ابن حجر على الأسقلاني شركنا ياون تعالى جناؤك نمبر بامد دون جد دون جناؤ رجل لا ينفع ذا الجد Min kal jaddu kamande nam ta'ala jadduka yani gina'uka nam barbayam de nam garunum de na kodana misalla kodana nam garunum no kamande haptana ayona ibnu hajar ta'ala gina'uka an an yunkisahu al-infaq nam garunum de choko e na nada kodana la ilaha illallah ada sai ala kwabara gulgin yawdiyade nam garu kaman da yawdiyar yemiya miya namgaru ala yari hazain kaman da muka muku yi gamiya Izan la amsaktum khashyat al-infaq nam kaman da yar surum don taska kaman da yi miya wono luran ne wallahi sadak ba muka grazan surum grazan grazan afsinan la amsaktum khashyata infaq yowa tagiro yo wa on amma nam garo kaman dere mi san zan ma ko bara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sanan sunan gairo ngudo isin ji gozo chono sawaro ron ngudo ali enjala na gozo ay enjala huluzo ay ma yin yara ay ma yin ma ale da nam garo kaman dere qur'an gare mu mena ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'ataitu kulla sa'ilin mas'alatahu wallahi la yanqusu zalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr hmm. ya tara adam malai borondoa darendoa kama jinneyandoa kamma samma nakolen cupdanu nduye na gulzo kawai wonon kamande nduye be awra ma jiriye ngodone ne duk soro ikana manno no kamande wallahi ba pulujin mabahu pulujin no wollono ma uto alama na rewra ke kuro ikum tulumia awla pulujina me ma arma showono ya ayyuhan nasu antumul kara ila Allah والله هو الغني الحميد والله ما عندكم ينفض وما عند الله باق أين من يدجنا من على السرمدي لأنه غني أو ننزل دجنبا دجنبا والله wanda نعم. تعالى jadduka ma'ana تعالى ginahu ka ابن حجر hajar ai la yahtaju mu'in wala nasir auna mi albana mai mazi nyiro muko yiko kon waye mazin ndusoro impact din dina waja kulla yawmin huwa fi sha'anin kullum ro lokto son kala cira in kara wa anna huwa agna wa akana wa anna huwa rabbu shi'ra wa anna ahlaka adan al-ula kaman da sha'a fiso sirin na kara kullum ada ceja ada kanangazin ada talaziya ada garwazin allo kirmu ko zai fato alan casirin bayanonsa Allah san bin ku su sa kurkaji kwanzan ar duk cira kaman de burba nan ka dron maram la gol jirno no kaman de garo no mera ma dawo num lan kam halakcin da tusuna kaman de kam halakcin da tusuna kuru ko ya halakcin kuru kawo kam halaktu ba da zukuro gedo man kam kala falla halaksin nduso gare gare cha wallahi garu giya kwa tuskanum yatum chodda kala fala dimi ne so na kam halakcin na duk tomfurin purin zama gane sai na. ngai gai tom ma gai awo kam mu alai halak suna waso ko wanda gare gare wallahi ko wanda gare gare awo kam mu alai halak suna waso ko yino be tin zan la gare gare shar numan ujin ba sai kiri gai ma <laughs> kiri no zana ala zakuri min lardo kure lardo nasara da tren sanna kare yanzaron kam la nga yemen ko jak kazumu kam de goda kiri de yinja ndan kara ya sondin kam da zain ko non duya ya kala daga daga yo ayan kira gari wer ya mon jinna aw kala pallar mu halan halan sai halan ni me kala daga daga garu na cha la ilaha illallah kudu nyiro yor da warzi cinde buratu la gol jinde yono ya kamai kullum nyiro a cinyen kullum an jarayi min kullum yi rashin yin kuro kullum an jarayi min kullum jeni mi an gawa kalakayen amma kuro kullum tsoron an dan jimal na mara da ana kira garo yana cha kuma da kira kundo mo sirtin da ai ko an ji guro falma ya kundo ba are ina ko bara mai gudu law kanat ad-dunya inda allah janaba uda ma saga kabe min hashar batama cha dina adna ala yalam daraja pewto kantara ya sadana ba chakirdi en juguru apalli ya sondi mbo gato na kadro bal ngai magire wala wala an yakuna nasu umma wahida لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من wa ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما مطر حياة الدنيا wallahi wani kuma da amsa rubiya samma kilo zai nan ma ca kam ya cha wuyan don gina na magana ka turo na kuma da walaula ne yankunan su umma wahida la bin liman yakfuru birrahman li buyutihim suqufan min fidda am so sama wani kilta kirdi zai nan kargaima yaro mana wallahi ca dinar batirun amma fulen ma kam ya sai na fanza duma li buyutihim suqufan kwana kala fan ire riwla da den kuma da kwana kala fande duksoli ula wa ma'arija alaiha yazharun beni zawen man wali ula den na kamande wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha taki'un delso wallahi billahi tallahi kam president so gardi nam nam nam nam wonde pal ngaro kala do yesena ala nan ka kam president ala kadi ko den president chaman kadi zuro ko rawan president lera waje istamta abaduna bi ba'din wa balagna ajran allazi ajjalta lana kala madha annaru maswaqum khalidina fiha ara guzanin lera waje jindiya da amma tara na holokalten rabbana istamta abaduna bi ba'din kuma da ya shaba dan ana shaba banano waye shi wala dike shawara wala sadin kan bidan hukuman da lan. kuma da gujin kala annaru maswaqum khalidina fiha ne dukkan roga ku dumtun yon kuma da فنما كما ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرهبان لبيوتهم سكن من فضة ومعرج عليها يزهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها وزخرفا وإن كل ذلك لما ما تروح الدنيا أي ثمن تمتم دينايا يا مغيون كمان ده أم كوي لنا فينا نم كريد دويا يسجل دي كنا فندرون نم كريد فتوى بيا دو تريا دو كريدو كنا صندوقنا ولا نما ni min. Kao credini no credana ranjaskomia. Kao credini ma ya ranjaskomia. Credine kuna ne wani chondum dole ga ifan dimin. Uro yo Man kana yuridu ajila ajanna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu summa maza ja'anna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura kam dina masara ma wana kaman ne shiro yen man kana yuridu al-ajila jina duwan da jin attumayin sara wallahi ajjalna lahu fiha ma na sha amma liman nuridu shiro yen dina da amma kamura yana karnya yen atumai yen dina so ndia ayi wonon thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha walte ferne sho jahannama shimo waltara mo shiro waljin dina so ndi modojin amma jahannama yaslaha mazumuman madhura zurratai timballata njokunata la konro gayen non kamane lera wajan sayyidina umar ibn al-khattab ko bara da kariya kan ga yan buwata kala bujena kala bujen bozana sayyidina umar da kan ga tunan na sama buje sarana awa na tukuru limi buje ti kurtina sayyidina umar ga yana kajin fanzi ya kan ga malai ngo kirdiyar am kirdiya kisra yaso rumi yaso ayin kirdi zana foman na talala fun zan da man kayan banza amma ni alaw kaman ne ka paman nyura kale wa bar bujin gon matinum sa'arna ونيا أو أنت في شك يا ابن الخطاب أولئك قوم عجل لهم نصيبهم في الدنيا ولنا في الآخرة ونشور قامي مرنو أمر ما ذكر جزانا كذرو أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها سياسون دو عندك عند الإيران من خنام wodo kam yero ya kadijina jamgana ya luran kam yero ya mahadisha dina ya kwejin dina jamgana ne yerwan jereya man yerwan karam da anya da audi na ya surana do ladrin go dina na mukon zanan sai maya gana ya kadija karango ni dina wannan dana dana ni ne na dina dana wallahi no mi suro men karam suro lan karam suro aka zo boko haram aka zo kin nafas ai man ayyuka jiya da surana do to buladon sai kutu mai no zai sai na na wulan ko zai bar safi so fira ko so lura ayi sai kiji zalla ka shara sai na kiji zoyin kiji sasen num talama no zai sai ai ma wani kirdi zai ga na kan gonyin suro fo ba ce tambum fo ba ce lan kan ga ta wai fure lam dan dalilin min ba ce kiri na'am سبحانه وتبارك اسمك كما دي سون براجي وتعالى جدك نمكم بوم هبتي او نمغارون كما دي غوزنا ولا اله غيرك قرا وجرن او تنيه دبو اي او تنبيوا جريغين اما وجرن او تايدا سي كما حديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه واحمد بن حنبل حديث فويد عمر بن الخطاب يا عن عمر رضي الله عنه أنه كبر ثم استفتح به سيدنا عمر كوري كوروني آه، يا دا يدعو كما يكرنا الله سبحانك اللهم إيه؟ عمر الله استفتاحي سلو ما أنا وقت نقام يسكرنا سلنا هنا عمر سلنا حديث ويد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة سيدنا علي ونو كبر على صلاة الشجاع نقول كالا أقول جند وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتم وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا نعم. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرفني عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفر وأتوب إليك حديث الإمام مسلم با أبو داود إمام الترمذي إمام النسائي ابن حبان أحمد بن حنبل الدكشاري ويدنا رحمة الله تعالى عليهم جميعا سيدنا علي رواية ونقبر صلى الله عليه وسلم جن سلر الشجاع قال جن وجهت وجهي قصدت كل كل قصدت بكل عبادتي وجه الله تعالى وجهت وجهي كسرية إخلاصنا سما غريكنا إبادة لدن للذي فطر السماوات والأرض حنيفة شنو يسمي تريا كوكون على سنة لمدن شركة بارو نا شركة زي تكنارو كما رأيني هاكنا إخلاصا كارو فلالا هذا ما ننزو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة فطر ما نخلق خلق سنما bi gairi an yara sifataha au surataha au hay'ataha min gairihi har ya halatta yaran na garin da ya surjuri ciro shi ma wanzu kawai su zai shi ma ma'ana fatararo fatarar samawati wal arda kima samiya kiriya ne ko kun zuwa wanzu hadasun daman surun ilan hanifa shirka zayinin kuntumaro wa ma'ana hukan gayam da walgayi mina mushrikin da mushrikai na walgayi a yi kwabara mushrika kalzin wa ma'ana من المشركين إسكن نالا منا إمام النووي شانا كالأرغوكو صحيح مسلم شرح إمام النووي حديث كما يكرين أن المنا لا زيرو زيرو منا ذنا بي شاء الله منا نيان سندنا قروا منا منا بي كوب كوب ديكيا كوين مسامن كلمة نالا الكلمة يكي كلمة منا ذنا حديث ويري سودنا لا لا ونالي خير كل يارو سامن إن شاء الله تعالى وما أنا من المشركين ودا مشركين باونو كبراني inna salati lalle salanya wa nusuki duwanya wa mahayaya kananganya wa mamati kirmun ya sama sai ya nutukin lillahi kamar nan karo la li ghairihi wa la li riya wa la li wa la li shahawati lillahi kamar nan karo rabbil alamin alaktama aw halakatay la sharika a awasan wana dusan kamar tayi makin bawo wa bi zalika umirtu an galatukum wa minal muslimin iktibas aya da wa ana awwalul muslimin amma iktiba tawadu nan ka duro kin ga me na lo islam dai umma aleya islam umma ko da ya sun amma gare islam umma koznaire islam كان وصفا وصفا لماذا لأنه لم لأنه يأتي بعده يأتي بعده شرع آخر أما إسلام الأمة عالمي إسلام عالمي لا يأتي بعده شرعا لا يأتي بعده شرع آخر سيتري إسلام كان ذلك شرع غير قانون يشن likulli ja'alna minkum shir'atan wa minha jan sai turmali shara ka hanzar nga wani shara gare yesu ka hanzar na sakcin benan kadro islamun wasfi amma ne islam ka hanzar wata na da fulan shara gare shi manan kadro islamun alami adufat indi su kursun islam kwabara ya da salasalama islamun ukhiza alayhi al-ahad amma islam umma gadere islamun akhazu alayhi al-ahad gade gade ai umma ko zana samma nayi zamena duk nayi da kur musulman mana nayi yada tamma umma zan ya musulman ya wale chulo amma sai islam kayan zare nayi zai mu zare man wada lando somo wala da kurugwada kala kwabara yela amma shi kwabara shi waran doye magana za a yi rochoro da islam kan zan nuna alami wa idha akhadha allah mithaqa an-nabiyyin lama atatukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala a akrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu madha akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minal shahidin kanga ya mao so sero kanga mai kamande namnaya nam kanga yam da chin ma wa daga na zin kamande na nufula nayin biye shin ko bara kenan zaman man kallaura wallo ma shaka sannimin shiro kirtimin shana sarmin ma donyo namnaya da mayikin akarartum kasannuta wat kuwa akairo wa khasum ala zalikum isri wa da anan gawar ganawa rinnu gonuwa kalu akrar na ka sanye na sha ka sanye na kala kala yen sha bana yen gol zado na yen sai san maso kenan ne ya duk so da gwara kala duyelan ko bara ma shi warin duyma gozin shi warin duyma shurga na zai shi shirin ga yego zai nan ka da islam ka yanzu da alami ka yanzu da wasfi sallallahu alaihi wasallam إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي شان قانون الاختيار بي قانون لا يدخل في في كان أو أقول يعني أو اختيار لا يدخل في قانون الاختيارات بي يدخل بي صلاتي ونسكي شان داخل في قانون الاختيار أما الحياة أو الممات والمحيا قانون لا يدخل في اختيار اختيار الأدمير قايمة جليرو إن صلاتي ونسكي صلايا دوانيا نيرو ماجا ناسالي ندرو نيرو ماجا ندوان ندرو كم أنغرزنا بان بيلا با مي كم أنغرزنا بان بيلا با مي اختياري كنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقل على قانون اختياري يدخل في قانون الاختيار اما المحيا والممات راما كن غاتمين راما باني من قانون لا يدخل الاختيار نعم. سنن كرسون ان الصلاه ونسكي خصص كن كان ولا زوري عباده ام ماي كابسون صلاه دعاء نعم. عباده ذاتي لن كلاچود صلاه ibada malilan kala duwa da yana holo kyakul na salati wa nusuki la yanga kuma da yo zakar nashin zakar ya ibada mali hajji ibada mali wa badani wa mashi ba alayya amma a yi nan saurin nusuk codon duk da fasai mala mala nusuk mai ibada duk soro godana nusuk la da yana ne laman liman ne do liman go ye gani laman liman ga nay laman kulis ka be tro na ma hajiran kulis ka kai e ba zakkan kulis ka kai e ba sur putu sur duwa ro ya ga yendro zakkaro ga yemba ka yo putu sur duwa ro ya ga yendro kira hajiro ga yemba ka yo la yar ka isha duwa ma fi sabila da zoro gana najir jiddan wallah gana duwa mala nan kar duwa ngema madana zauro de gana ore duwa ngai ngul zai onde duri chesri wani fatu amai sorry wani kisai nye duwa ni mi gulzin wani kamun yawa shi ngallen suri sawa nye wa rozai biyar mai ayin so sama tuska tuskata amma da ne duwange mukwar ganti ke madana illa man Allah illa man Allah. yo kutu shadro gayin dro gayro gayin ba hajiro gayin ba ibada mali zoro zo shanu mari shin wa kayi da ala ya man sha ala ya barazu au sunna zun yi du'a to ye yarwa dinna yarwa mai kanuri ye nyiro kayin la yaro duwa ta da yau ah sai dai du'a zun yi ga yanabcin kamla ele ala nan kar chuin mare bune jara ko to sorin ngol sorin chiliu nan ka doro ndoro yimin kam nyono chura mbeya kam nyono kona biya na mbeya kam chana ka duwani min mbeya kama do shana ka yin marma nyo do e duwate nyono chana ya nan kana zure ashira da yanya suku a kai am gaiman gurin da ya duro maya da sallah inna salati wa nusuki salaya duwanya wa mahayaya kaninganya wa mamati kirmuyan samma lillahi rabbil alamin da dai nigeria land kaya mala kaya ya jin dindan ar kaya kira da gozo kam naro ya salati sheikh barhama ya ilahi ya ilahi يا إلهي كل إن صلاتي كل كل كل كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت صلاتك لله لا للرياء نصفك لله لا للرياء حياتك ومماتك لله لا لشهوات الدنيا لا لشهوات الدنيا ولا للورثة لله لا شريك له ألا ننكر وبذلك أن لله رب العالمين كما أوحى أوحى لكتاي لا شريك له أوصى من كما تيوم ما يكمل باونا كنا ملاك وبذلك أمرت قرآن وغلالا وأنا من المسلمين وما ما دولة كراكو أما شما مسلمي كلانزو مسلمي كلانزو حدثا بي مكانة بي كما مرأينا حدثا في هذه الأمة هو أول المسلم دون أو إسلام ya zama shi بورون kasassu do umar matukuro da shi mai awal musulmi no salayen shuru sasa kasassu sumo ay zakayen akai shiro sari nozudo chikuro awi bada nukule sama shima buro salak sumo nozudo chikuro ashe huwa awwalul adi hadasan adi hadasan amma makanatan kuma karayana tunda na yaddu wa da wannan din da galadin makanatan huwa awwalul muslim huwa awwalul muslim Allahumma antal maliku adi hasur kalma antal malik din hasr kuma mai mayo kawai mai gare ba arabin gaida hulajin nalan mai gare ba da hulajin antal maliku nyuma kawai mayo mai gare ba mai gare ba gulmi na mai kirmai alaya mana kirmai kam gare mana zai na ai mana zai ba mai yayi kirmai yanzu nan boundary bena ran iyaka kirmai dai bena kurukar mai da kuturo kurajaye haruna rashid ne ma jirin zo don di buwata shiro chollo dabtuna ngudu fanjin sha soro kirmai nim do kuma dayin tuma allan reta da kuren ji koppal ku zai mi nauna ya wallahi kin nan kirmai da ji koppal ya ku reta da chollo ku zai ya do ne ya kin nan a te kirmai jirin no reta da ji koppal reta da chollo shimani mai doi dilawo samil goja dina ga girgir ma dilawo dol manazin ne ne dan ne anji finish ne ne gaji ne fine ne ne hotel ne fine ani men ne fine yalan ne fine dan fini mi ai riwan jide na yaro shi putu kirmai zai cintur le zanar dan fiji ayin jide ji da za kirmai riwa da nan zuro shi tun tun da kira kirmai zai karaza malamai ko ne mla shaka mu zanna na bune kaso ka maru miya no ko zai bai diya ne anyi mai yan hoton talana zadina da karambani za ci kambai sadu wap kamuduro no kauna pe pete pajar kamjin nallo awo mura daga na din yuma nyi dukata wor wato somgone ya mana za zauro kaziya dia iwa isu sasen arshiro ko zan dukture griyata awlaro awru waja badu tuna pasangana era monjung bau uru mana mabau no mano <laughs> dua dua no har kamara mechi na ko ara mana mana mano dua dua dau bune wa isa mana mtena kwanza ndo gore yae boza are yae wa na mai bojin ah kol waje ba ah, wate gi dan wate gi wate gi kuma mana ni mingule wate gi boza gasha ngo mai data ta ngo kamuru da ta anan gura yi wa hmm, dan do wa zana kamun yalon ge gulo ko awo mangana zirinya kawo na fajar kam yundro fajar kam gono ma shi dubka tawo do ko na lim goto ko ai dai ya zayin ya lan gurare ya gaske na biya fur kasuwa mane biya fur rozuwa ya biya sulu mana sulu na kirmai nim gido leja da ya waja su wata shin ba wannan ko ne ya da sawari gare ku dai wannan a wasu kana da kama fur rozuwa ya na wugi mai lejin ma kan tawo lejin nan kan ta kon latle jin kala ngayen nay kal kala ngayen nay kal kala ngayen kal ngayen kal na wugi mu yer sai kan ta kon latle ja do hanama expand kar mai sawai gare mbe ko de wono a ta da tani ngedo wono awa jini bi kai ko jara barba salo game an gutang ni minyana ka warzu kara ta kono hiu kan zo kero salam kan wona ka worono allahu akbar tangana ko ada wono ay tangna mono kamundu na kermayenum chirido nyigi mayon wajanya dub katong kwat sha gwamen le mashirin bozono ya masjida kermayen duye masron baono ada jere <laughs> yanzu mashirin na kamodo ba wazin wazin na kero kero ya kuru rukanda kamodo ka kamodo na ka ya da kaya jin kermayen kaman bi ka fato yelan wa ya gade ne ki fato bo ke kero ko no ba nyaaya kire wazin na fato alayan bongo ta sagita sari ngana wono qiyamulaili yesoɗana watu wala en ɓoono ñaali bakkule wanana yo na jiri kirmoye do buata kirmu ye alama kirmuye sirinde wanki ma wanki sirinde kare jiri yelden kure rawa kire kire yelden de ari ndo ne ham gasalara wanki wana daya ya laitani kuntu gasala hmm. wa ya laitani kuntu hammalan dokoma wa ya laita ne kuntu najjaran gaire gudin wallahi mai kimar dia ya tun zakkan tawo ya kan tawo ya kan tawo yaran ya kama da cha kore ne wa mai gai wanki ma yangalo ngai wono ya kama da cha kore ne doko ma ma yangalo wono to mai la doko ma majin Allah ya sa'id bu musayfi wono hawar shoke don ya wono kaman jo askarna kaman da mai yara sakana sai ba zai ne yayi kurmai iyaye shi mai gai ba zan masa rana mai yi madina Allah kar mu yisuro salima wo mailan bayan ku zuna dinanga man bawon amma talayiyai ba ta shoka salama sai gurmai yare talamba zana masa rana da yawan kaman jira su kana kamar yan diya su dana sabanyen ladan kirmai mara da yan bawon amma kun mai yara su dana sabanyen ma nam talamara zana mara da zana Allahumma anta al-malik wa ni'mal mayyit Mai a mai ಮೈ ಅವನು sama kan gati ಕಾರಂ la ilaha illa anta ay majirin auta yina ge yabo ay ausa rumi ay na sama su kattu zalika bi anna allah huwa al haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al batil wa anna allah huwa al aliy al kabir anta rabbi wa ana abdu kuma ni ma kuma yo wukan jin kuma ni kuma yi wukan ar tazallul le karshe chot وكنجم كنجم كما نيما كما نيما وحالنا زلمت نفسي لا إله إلا الله أرما نكو براي زلمت نفسي نسكن زلم منا أدو أمام سكري نياي تلتزنا ناشدا لسينا يا أدو موسو ربنا زلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما كو براي أدو قل دو زلمت نفسي سيدنا أبو بكر isuko bara sodo allimni du'aan ad'u bihi fi salati wuron godo yikiri ne suro salayin godo ngi ya ya bokar gulle allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim zalamtu nafsi nasku zalamna ya ala wa atarabtu bi dhanbi biwni kasan ngana di kanaro faghfir li dhunubi jami'a biwni samma urawani ya ala hula la yaghfiru ba illa biyu ga gawar manyan ganya ba. da ala marma ko ta ko tatlo monzo kama wa gawar ko limina ara monzo kama wa gawar ne ko limina monzo kama wa gawar ne ko ba la ya kullumina da, la ya kullum ba. am gulmi sana dai wa ne gulmi mana wa suturne awanyo kana ma wa ne ma gullum a nyino wa kana wajaba nya gawar suna don ma gawar ta sutur ro gulde mu jinna la ya kashe kai wuro gawar ma ne gi ma wa ne mo jumba lura ma ga masu kudu ya ba nastaghfir lana dhunubana gulza kudu shewa na sawfa astaghfir lakum rabbi bil hakika wara gawara mane mangalaw awra wale mangalaw wa gawne nan zagai donc ngam non la yaghfiru dhunuba illa anta biuda gawto ba wonye gayin ya ala wahadi ne kurwa mone li ahsan ahlak halle ngala chodduro wa mone shada kama kan ngam ya ndiru gai ma. kaman dia wona shiro wa innaka la ala khuluqin azim inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq wa kama kuno to awo wangala ngala ngala dukso so terri kero wacho to wacho to no de awo wangala nam gulle duk jinaro ikri kero wacho to de gozo ya kwa wa innaka lalle tawadro ni kwa bara da la'ala wallahi kala doyi hulukin azimin halarin zauro aje ngala galala de nya halakara sai na kam naftun zikra kasun zikira kidiktin zikira manan zikira amarin zikira dabtin zikira letin zikira naftin zikira kitin zikira ada sai kwabara wallahi sai kwabara sallallahu alaihi wasallam kulu zikalewa sayna hanzu cikata ngal mandu mai sha hal wushlan no zin tin kawo shon namna maro marode suro dawo shirkayen karaman shi cika zana ne sallallahu ta'ala alaihi wa ar ma kirila go zan suro dar amerika nan zan history ne yayi karajin history am kure karajin don wallahi history karajin kappa man his kam don history zin a pinzu so a o misal gota yadda kun ga yamba kirajin yono de kirdi ne ngayru guljan amma ande ku ande kur kirdi yar ma misanyen kwa bara ndero ngo halas na mashir gota dro a ko le kirdi ade ko nya nan yino kijen a sunna nay ranga yene me ade nyaare sunna sanna ma hay hariya ne na zagi nyaare sunna yangi hafta sunna ya a afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd nyino kijida gonon ko to ko leme na kijida shin sunna naman sai bi da man kurum hasun da amma shirma naman kalaburi da sunnan ne ya saburan gwajin sunnan ne ya kai sunna kanan la ya hadi li asliha illa anta hal ngala ro kam shi mutuma ba kama gaima don tawfik da muku alai ni da fule ta kawai kanan mu fule ne kam goja gono ba anni sayi'aha kuma hal batti batti batti sama kare lambaro de wono kanga mala kuma gwadojin don hausa kuna da la yasribu anni sayi'aha illa anta halnyin kundo batti badro de ro sai nyi maga yamon jimba wanga yero de labbaika wa sa'adaika kaman de boto mo sambiya yero yen kuru lamar mo sambiya nan garam gokin wal khairu kulluhu fi yadayka her samma mu ko mlan mana an fanama qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير الخير هر سكوننا بيد الله نقلوا بيد الله كرمي بيد الله فاوى إزا بيد الله وكل خير بيد الله نال ماني من يو نعم. عجيب بيدك الخير والخير كله في يديك هر زممكم من يا الله نمنا راما يا ريمي kuma ne an zo sarai zaka na zan fito ranar a ranye su rubuta ranar gana no ko bara gujin suro ma kaman da yare kan ja kaman da yare kam kala da yawono ko bara am kala da yawono musulma san man kala da yawo kam pando no kan ga malai imana zam da ma kuna ba mu jin kuna ba kadijin kuma ಶಾಖರ ಫರ್ನಿಮ kirdijin lura isam na kwaljin da ya shiro da ya kuna kalza da ya ga ya kuna nan kanan gatu bashin ko bara wani kuru kam lare karfa da gin ma kuna yi makar dijin she sha kamar da yan guri kollono kuna sariya luran kirdijin ayye ga sun nan kaduro she da yan guri ga yan man kadar kan ce da ganya da dojin ga yaro bulejin are kam kani aka mele no kanga mala she don di zin ima ima zin ba ngama nyamuri aha nga ne kulungona ya kam la gulu ko kala keke nam suna saya cijin barin da yono ka o zarabta azarabta yono o ran zarabta ra shi ba ga ya duk zo ne no de yo shar kaman an ma yangalo shi zubar da an ma galo. shin biya ayi wajin wallahi jin ne za a laji ba kwansa din kam na kudin gilewa da iya shekar dijin nara ana ne kwakwara shi yin gilewa da iya ma cha kama ka dijin kam na muri muri ba ka dijin are yin gilewa ba ka dijin are kuna ba ka dijin are karfa ga yan ka dijin na so rawo <laughs> ana lo nam wa sharru laysa ilayka amma wadi da kuma nyo ga timbawo ana bika wa ilayka wunyin kurnyere wonto iken tabarakta wa ta'alata kamani baranam dumji kur haptu mai son samino astaghfiruka wa atubu ilayka tumuna kur gaura mai na karako to na lan danyala wa chano ma insha allah ta'ala hadis kur huye dro gayen hadis ya aisha ro korombe ya dia ka zamnya kwa insha Allah bismillah